ذاك الإياس المستبي في بديهة جدي غاي كم غادي شو أبو محمد بغادي يو آه من إذا كتير على من أو يانزو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو na الفرق بين الله والسلطان من إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال كلا ولا هم قادرون على الذي يحل الإنسان كل زمان كلا وما تلك الإرادة فيهم فضا هوى لكل ما إنسان كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه ولذلك تاجوا إلى تلك الوفاء matar maimakon ya ko da bai kai adadin abin da ake nuna shi kenan wadda ha hukun bakal kiyas wannan kiyasin ya halaka su kwatanta ubangiji da sarakuna wannan shi halaka su دعاهم فدعاهم هذا القيام المستبين فساده واندقات انسان اثريته ببديهة الانسان الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه له حب ثم بيانا to ai bambancin ma a farari yake tsakanin Allah baraka wa ta'ala da tsakanin masu mulki me yasa yake bambancin, Allah cikakke ne masu mulki na ƙasa sai ka ji ana labarin wane wane wane sai ka ga ya zo kama ya zauna kan mulki an ce ya tashi ya daddafa ya daddafa ya miƙe da kyar sai daga nan zai ce subhanallah fasfasar da ga Allah hmm, Allah ba ƙoho ba ne ba tsufa ne, ciwo ne, jikin ne a inda aka kwankwasa shi, yan ga tsaro amma da kyar ake zama da kyar ake ha ba a kwatanta wannan da Allah bayan Allah ya sultani min kulli wujuhi ai ta kowace fiska liman lahu udunani ga wanda yake da kunne na fahimta wanda shi da gaske yana fahimta yana fahimta yana tsayawa ya kalli abubuwa da yadda ya kamata a kalle su kuma ya yi tunani yadda ya kamata ya tunani innal muluka na wa ma ilmun bi ahwali du'a azani sarakuna da su ne da kasasu ne ajizu وما da علم بأهوال الدعاء ba su da ilimin halayyan inda ake kira ba su da ilimin halayyan mabiyan su masu kuma bi a zari ce wai wani ne yake ba ta magana inda za a inganta daga gare shi yake ce ce ya ina mun san wurin haka ce da ba ma ba mu yi wahala ba kuma an zo da motar tsaro ta kuma a sai ga ruwa kuwa da kowa shi da ma zai nemi ya gaisa da wani amma shi ya yi kare shi in ba irin shashashin nan ba ina ruwan ka da shi halaji Allah ya baka duk abin da kake da shi zai sani kai na kana sai ka gaisa da shi ya zo ka ba ka aji zo da kana ya abun shi kara ne ka yi masa kara ka tsaya ya duba abin da yake yin su ne kara kai masa kawai ban da wala ka ba ta harkar da manka to abin ka shi ne zai ji wace ah, sannan ina daga cikin dattijan anguwa eh. alaikum wa daga nan ko shi abin ka shashanci ne kace za ka bi shi har cikin irin nan Allah ba a da wa'anda aka shirya kawai wanda ya mutu wanda ma ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya amma yanzu kai ne za ka ba wancan tsohon ko mai farin gemu shi ma yana daga cikin iyayen wa'annan yara domin in gasa da shi da wa'annan yara ko ha hori ta nake wahalar ta kanmu ta nake yau na san ma wurin haka a sha wahalar saboda duk wanda aka akwai zai sai an ba shi kanmu wannan shi ne tsunkunan mutum wanda in jaraba ta taso da karama zai karki wannan in ya ta kullo daga ƙarƙashin kasa zai dungume ta wancan in jaraba za ta faɗo daga sama zai tare wancan in wasu sun yi ƙunan bakin wace kafin da waje to ba in za mu kulle ba za mu mai wancan ko da ba shi ko mu bi na ke bi wancan haka wancan haka to waye zai zo haka kyauta wannan rayuwa ta zan ya sai dubu kaza kafin fakar da ka ga ta kuɗi a banza halin halin lafiya lafiya yace ne na so ma haka abun yake kuma zauna muna ta kashe kuɗi a haka ina ran wani da wani waye zai gasa da kai sai dai in ka daga baka zuwa ka kyauce ko ko wuce sai sama ɓata mini عندنا ان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ولا تبقى حرام يا خالد انا وانا دخي دوبن ايزو روشا تفاري داتا كريي حقاني اقوما ما دي الله اجيرو ماما تو ينتبو اي شئيد من تبو امباو يا رمو شرينين تبو يا اوائي غري مطيني هذو يا جيتا da mota ko wata iri ce kai sai mutum ya sauka da alfafa da zubar kalle shi ba. Su suna sau shi abubuwa makaranta suna gudu in ka rage gura ba za a yi ma. Sai yara ba za ku shi zan yi ah, ta yin ta kai kofa wajen a ba mana gura za a makaranta. Suna gudu. Ina zan su kai. Sallah wala zum min zikir sunan قادر على الذي يحتاجه الانسان بعض دقيقه قيم وكاكل ابن دقن على كده القرش كل زمان من يزو من يبقى ابن شين زكتي كشاوة او من جي مرة اما غربة تاي زي جير ان يشيري انا يبقى غربة ان يشيري انا ka ga kai ka fi ƙarfin ɗan adam sai dai Allah da ya rike ta wuce ɗan adam me ɗan adam zai ba ga wuri nema ya ce. tattarawa ya ke zama na wani ya kwafo ya koyi yake zo in ba ita ya yana da mai bani wanda zai bani ba zan yin gori ba ka Kuma magirginka kafa sari dari cin mun da badan matsayasa ba ka shuka kama yadda kafa kafa kan sakin ka fara menene sai ga masara ta zo ka ɓare bare ka, kamar yadda shi cikin ƙwarya ta gida ka ajiye abunka ka ce abunka Allah ya biya ma bukata da shi ma rai zaki shi ma za ka ce ban sama kuma da zare ka ci wacce ma za a saki da isa kowa da sunan kullum yana sa su su yaya ba menene yana sa in ka kama nan mangwaron ka ne nan mangwaron ka ne to wancan nawa yi sai an je dajin nan tukuna zai ce masa kan haka yankin mutan kano ba tun makaran da ka gani da shi amma mu nan nan wurin an gaje ka diba ana diba kuna shirin za ku gudu na ta tsohon ya ce yawancin yaji ni cin na kafa wani kan a fama da su kan nuna kan kun fara ma akwai da da zaki Allah Allah ya kawo ذاك مطمبا ابونا زي ما قام الله صدق الله ان كتم بدريشني ان كرفع كيانا حتى يزوي الرب لو كتم كان يجي بقى كوينا كان وريش كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الانسان كل ذنب ba don ba don ba zai kace Allah ya saka su kuma nan da zai Allah ya saka su ana turu ta kaza ce malam malam sai kana matikin su kenan kai mu sai Allah ya saka su inda ta ga kawai sai ta nan ka shiga can daji ta tsebo ta tsebo tsara abin da take ya fafa Allah ya zata ya ce za ta je maula kuma labari ya tabbatar mana a cikin ramin din kowace turowa abin da ta tara ta ci wata ba ta cin abincin wani kowace tana cin abin da ta tara ne turuwa ma ta sama Allah Allah ya ce bai ta yaya kai ne kai ga kofalwa ga gani ga hannu ga ƙarfi ga dumara, ga zuciya ga kafa kuma zama ka bi wani mutum in ya kama gaje kana karamin murya ya dan maka ta bakin yara yi tinki na maka kaga a zai kama Allah kalla wa ma tilkal iradatu fihim likabaha wa kullama an kalla bari wannan magana wa ma tilkal iradatu wancan irada ba ta kasance a cikin su ba hatta nufin su ba wani ba su da niyyar lika za hawa iji kulli ma insani su biya bukatar kowane wasu. Wani zai ce zai iya biya ta biyan bukatar kowane wasu. kowane mutum wanda zai gana zai fika abin da ke sauka kamin gari kenan shi kenan wannan ga abin da ke so wancan ga abin da ke so a tattalin Aminci ka ba wanda in yake mutu ya haka da kai ka kashe shi kai ka ba shi ka to ai ka samu ke ce muke rajin bai lafiya da shi bashi shi bar mai shi zai ba shi abincinsa ke rabu da shi mai shi zai zai ba shi abincinsa ka dai zai yanka tsaya ka ga abin da yake ci to sai ka nemo masa idan ka kawo ka nemo masa idan ka kawo an ga dabbobi ne amma ka duba masa ido za ka ga ya tafi wurin da Allah ya gasar da shi ita wannan abin shi falidalika tajo ila tilkal wafa iki hajatun minhum madal ma walidalika saboda wancan na kafar ne je tajo hmm? kai sun sadda sadaka ta kyauta ai tun safe ban mu kuka ta ba ta yau hmm. nan da bazar ko karɓa ku gode amma da ayi kalla wala wasi'ul khaliqat rahmat bari wannan magana ba su iya yalwatan halittu da rahama hmm? yanzu ka gani iko Allah Allah ya harka nan wuri sun wadata muje mu je mu zagaya nan ma haka ne nan ma ya wadata su ai ba ma nan ba kan haka ma haka ne to ai nan gaba ma haka ne ya wadata su idan ruwan sama aka yi zai haɗe ya wadata su amma yanzu duk da ko da za mu samu wani a tajiri da ɗan sa ɗan ƙarƙani ya kashe jiƙa mana cikin makarantar mu. ya zaga kuma ba za mu ya yi mana tsari garin nan in ka zo akwai inda ke da rami rami ke in ta ka zo a ce karan ka ba ka mana ka fita da motar ka bari Allah bai rage ka mana shi in ka bin in ka bin saboda kana kallon wa ma tilkal iradatu mm, kalla wala hum qadiruna ala alladhi yatajihu al-insanu mutum ke da bukata kullum zamani فلا وما تلك الإرادة فيهم باب ما ولا النفل كريس هذا هوائج كل ما إنسان تبيا بكاتا أبو دمتك بكاتا هو أنه مطلق هو كان تباك إيه مطلق ما تعرفه طيب كان تلك إنالي بالنظر كم إذن ai shi kuka dawo da ni na yi shi talla wala wasi ulkali rahmatan wannan na yi shi min kulli wajen gida ban yi ba ta kowane fuska ne kun kulun nukusa da saboda kanan mutane halittu gaba da su ne na kafasu falizalika taju ila tilkal wasa'iti don haka suka bukatu da wannan wasa'iti dole wannan ita ne ta wannan ya gaya wannan wannan ya kullo ika ba ainihin wata ita hajjatan minhum ne madal asbari an gama